واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin goma ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan Abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna nan har yanzu a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratul hajj sannan jiya mun kwana akan aya ta ashirin da bakwai daidai wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin jumu'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya insha allahu yau za mu tashi a kan ta ashirin da takwas malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون الله سبحانه وتعالى يا بام لا بارئ irin ونن إسا a wasu surori misali kama a cikin bakara ya ce wa isqulna lil mala'ikati zidu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al a lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya halicci annabi adam kamar yadda muka fara bayani a jiya daga yumbun ƙasa ko kuma bakar ƙasa ko kuma ƙasa mai danko wato matakai ne irin na halitta wacce Allah subhanahu Ta'ala ya halicci bil adama kanta. Allah subhanahu wata'ala sai ce to ku durƙusa ku yi wa ainihin wannan halitta ta wasu jada fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un dukkanin mala'iku gaba daya sai suka faɗi suka yi sujjada illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin shedani shine yaki yayi girman kai sakamakon haka sai kasance daga cikin kafirai idan ka koma cikin Arab, Allah subhanahu wata'ala ya sake ba da labarin irin wannan kissa ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أجلس سكوي نينا تيشي أرقين saboda ka halicce ni daga ainihin wuta shi kuma ka halicce shi daga yunkun wuta ta fi ƙasa ƙarfi idan cinyewa ne wuta na iya cinye ƙasa ƙasa ba ta iya cinye wuta hujjarsa kawai kenan to Allah subhanahu ta'ala ya ta irin waɗannan kissoshi a surori daban-daban in ka koma cikin Isra'i wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina shin ni ne dinnan zan yi wa wanda ka halitta daga yunkun ƙasa sujada ni zan masa Ka ga tsaurin ido irin nishidani ko in ka koma cikin kafi kuma subhanahu wata'ala ya sake bamu labarin irin wannan kissa wa id qulna eh, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana min al kafirin yaki yayi dagawa yayi girman kai yace shi ba zai yi sujjada ba haka kuma idan ka koma cikin sawat wato Allah subhanahu ya ba mu labari irin waɗannan abubuwa domin abin da yasa waɗannan issoshi suke tana natuwa ana fahimta domin a nuna mana girman haɗarin shaiɗani inna shaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura shaytani babu abin da yake haifarwa da mutane sai talauci da bakin ciki ash ya ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wani 'alim in ka koma cikin kafi Allah subhanahu ta'ala ya sake nana ta irin wannan kissa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min "Doni wa hum lakum a'daw laysa lidh-dhalimina badala shaytani shine ƙwallin kwaldaye tilo daga cikin shaytano wanda ya fita daga cikin umarnin Allah subhanahu wata'ala ya da haka ya kasance daga cikin kafirai sai Allah subhanahu ya bar mana wasiya kada mu yarda da ɗai mu riki shaiɗani da tawagarsa wato ainihin abokanai saboda ba san mu yake ba Tunda da ya ƙi babanmu babu yadda za a yi mutumin da ya ƙi mahaifinka kuma kai rungume kai kaunace ka ba zai yiwu ba kuma na sha faɗa zan nana ta ɗan adam a duk duniya gaba ɗaya duk wanda ka yi ka gani yana ƙin ka a yau bai cika maƙiyinka ba saboda ba zai iya kashe ka ba ba zai iya baka wuta ba ba zai iya baka aljanna ba amma shedani har kullum burinsa ya raba ka da imani mai talbisu iblis ya kawo rahmatullahi alai duk mutumin da ya mutu da imani aka ce yanzu ka yi kyakkyawan ƙarshe ka mutu akan musulunci to shaifani yana mamaki yaya aka yi ka sha har ka tsallake ta rinjaye shi ka fi ƙarfinsa ka mutu akan musulunci saboda har kullum bai fi da tsammanin a lokacin da ainihin kayanka ke haɗe kake harama barin duniya shekwani bai taɓa fidda tsammanin zai raba ka da tauhidi ba ka za a shekenan faɗa tsakaninmu da shekwani ba faɗa ba ne wai na yanzu ko an jima ko na jiya da shekaran jiya a'a faɗa ne tun da aka ce ka duro doron duniya har ranka ya bar cikin jikinka ba za ka daina faɗa da shaidani ba shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da tabbata a cikin sunan saboda sanin irin wannan yakan ɗaga hannunsa yakan ce Allahumma ya waliyyal islami wa ahli na ala al-islami hatta nalqat ya Allah majidincin musulunci da ma'abuta musuluncin ka tabbatar da mu akan musulunci har mu koma zuwa gare ka saboda koda komin talaucinka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya barka da imani ka rayu da imani ka mutu da imani kai ne mai arziki a can abin da ka rasa a nan na jin daɗi da walwala za ka same shi a can amma ina amfanin ka samu wadata a nan kuma ka mutu ba imani ka gaya mani amfanin baɗi ba rai ana fahimta ya tabbata wa in kana a sanadin hadisin in ji malaman hadisi bai inganta ba annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko wato sukan fita bayan gari ne cikin masallatan mutanensu in Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ya musu wahayi. ana fahimta aka ce ɗaya daga cikin irin waɗannan annabawan sai ya fita yana cikin sallah sai shaifani ya gilma masa yana so ya sha makance tsakaninsa da ainihin sallarsa saboda ya tabbata a cikin sahihin hadisi shaifani idan za a kira sallah yakan fita yana ihu ana fahimta da an idar da kiran sallah sai ya dawo da zaran za a tada ya kama sai ya fita yana ihu don shi bai son a ce Allah ana fahimta ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا إن أنت الله شيطاني بايا don haka kiran sallah kada iqama yana damunsa sai ya fita ya ruga idan aka daidaita sa'o za a tsaye da sallah sai ya dawo ya shiga tsakankanin sahu ana fahimta shine ake samun rafkanwa a lokacin zai jefa maka tunani kai wane ko mun yi alƙawari da shi akwai wasu kuɗi da nake bi barin mazan idan duk waɗannan tunanin ba su zuwa maka sai ka shiga cikin sallah ana fahimta to sai shaytani yayi nufin ya irin wannan sha cewa ya shiga tsakaninsa da wannan annabi na wannan lokaci sai annabi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai shaytani ya ce ai ni ne wannan da kake neman tsari da shi bayan ya idar da sallah sai ce to ya kai abin la'ana la'antaccen Allah la'anannan mala'iku da mutane bari in tambaye ka yaya kake ka ribaci bil adama haka ya rinjaye a kansa sai shi ma ainihin wato ya tambayi wannan annabi ɗin kai kuma me kake yi kake kwatan kanka daga gare ni shi ya faɗi haka shi ma yana faɗa sai kowanne ce to dakata ka gaya mani ni ma in gaya maka sai shaitani ya ce ma annabin wannan lokacin a halayya guda biyu nake iya samu in rinjaye akan bil'adama a lokacin da ya tasa zuciyarsa ita yake bi a gaba hali na farko kenan sannan da lokacin da yake cikin fishi nakan ribace sa a wannan lokacin in jirkita hankalinsa in cimma burina shi yasa da zaran fushi ranka ya ɓace aka ce me zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wasu mutane suna sa'in sa wannan ya fada wannan ya fada kowa na kun fabbaki jiyojin wuya sun tashi sai yace alaihi salatu wasalam ni na san wata kalma wacce inda wannan zai fade ta abin da yake ci a cikin jikin sa din nan na tukuci da damuwa zai rabu da shi wace kalma ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai shaitani yake gaya ma wannan annabi cewa ai wannan kalma babu wani mutum wanda zai rungume ta ya rike ya dinga nana ta face sai ya kwaci kanshi a wuri na kaga kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa imma yanzaghannaka ash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim a can sama innahu as sami'ul alim in ka gangaro na kasa ana fahimta kenan in ka riki wannan kalma kuma qur'ani ya mana wasiya ya mana wasici da haka wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kullun ka dinga cewa Allah ina neman tsarinka daga wasu wasi irin na shaytani Allah ina neman tsarinka karka baiwa shaiɗanu iko su iso inda nake ya Allah bari salwantar da rayuwata ana fahimta don haka da yawa sau da yawa sai mu dinga ainihin nana ta irin waɗannan kalmomi shi a nan ma Allah subhanahu wata'ala sai ya bamu labarin yadda shaitani ya kwashe da mahaifin mu annabi Adam wa iz qala rabbuka ka tuna wannan lokaci ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da mahaliccinka yace lil mala'ika ga mala'iku inni khaliqun basharan lallai ni zan halicci wani dan adam min salfalin daga ainihin ƙiƙasassar ƙasa min hama'in baƙar ƙasa masnunin wacce yake tana jirkitawa tana canza launi zan halicci wannan ɗan adam daga wannan ƙasa don haka akwai abin da nake nufin ko da shi idan na halicci wannan bil'adaman. akwai aiki da nake so za ku yi mani gashi na na fa idza sawaituhu wa fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fa idza idan na daidaita sa shi wannan bin adama din wa nafakhtu fihi min ruhi kuma na busa masa daga cikin ruhi na ana fahimta faq'u lahu sajidin kutuma ko faɗi kuna mai masu jada malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu ta'ala yayi idafar rai anan ba wai ranta ba a'a ruhin nawa ne ni ne nake halittar ruhin in busa ma wanda na so sannan kuma in zare daga wanda na so wannan ana kiranta idafatu tashrif wato jingina kalma saboda daraja irin sanan kamar ake baitullah ana fahimta dakin Allah ai ba daki gare shi kamar yadda kake da shi ba kai ana fahimta kama ake naqatallah ana fahimta taguwar Allah ai ba taguwa gare sa ba kamar yadda kake da ita ba kama ake shahrullah watan Allah ko watannin Allah dukkan waɗannan ana su idafatu tashrif wato jinginawa ne na daraja idan na busa masa daga cikin ran da ni nake halittawa to faka ula huta jirin ku faɗi gaba ɗayan ku ku yi masa sujjada anan nan gaba ɗaya rankata kaf ɗin masu tafsiri in ka tafi za ce maka sujudu tahiyyatin wa takrima wato sujjada ce ta gaisuwa da kuma girmamawa ana fahimta ba sujjada bace ta bauta kamar irin wanda muke a yau sannan a wancan lokacin sujjada bata haramta ba a yi ta amma mu a lokacin mu durƙuso ma ya haramta bare sujjada ana fahimta ko jama'a don haka ba wani mutum idan da akwai wanda za a yi wa sujjada wanda ya cancanta a yi masa sujjada to manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma ya faɗa kamar da tabbata a cikin hadisi Laukuntu amuru ahadan an yasjuda li ahad la amartu al an tasjuda li zawjiha da akwai mutumin da zan umurta yayi wa wani sujjada da mace ce zan ce ta yi wa mijinta sujjada amma ba zan yi ba don haka bai umurta ba kuma ba a samu ba cewa sahabbai radiyallahu anhum suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sujada ba a samu ba don haka yi wa wani sujada wannan haramun ne qat'an bai halatta ba ana fahimta su matan sun yi amma a lokacin ba a riga an haramta ba mu ku a lokacin mu wato an haramta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana idan ka ce a ah, to ai gashi lokacin annabi yaqub alaihi salatu wasalam kamar yadda annabi yusuf ke cewa eh, ra'aytu ahad ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajirin har can dai karshe yake cewa falamma dakalu ala yusuf awa ilayhi abawai wa qala dkhulu misra insha Allah aminin wa rafa'a abawayhi ala al-arshi fakarru lahu sujada wasu suka faɗi suka yi masa sujada a wancan lokacin su ba haramta masu ba kuma malamai in ka duba ƙarƙashin ayan suke sujjada ce ta gaisuwa ba wai ainihin sabauta ba to mu sujjadar gaisuwan ma an haramta ta ana fahimta saboda da za a yi ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne za a gani yayi ga su salmanul farisi Allahu anhu ga su suhaibur rumi waɗanda yake sun so su kawo wani abu na girmama na ce a'a ita ai mu a wuri mu farisa haka muke ce a mu anan ba haka ake ba saboda in an buɗe wannan kafa ana iya buɗe babi na shirka da sabon Allah subhanahu wataala dan haka ana gaisuwa ne kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ana fahimta fa idza sawaituhu idan na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa daga cikin ran da ni nake halitta faqa'u lahu sadirin ku fadi gaba daya ku yi masa sujjada ta gaisuwa da girmamawa na cewa Allah subhanahu shi shine ya halitta ka saboda Allah yana cewa inna matala Isa inda Allah ka matali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah subhanahu ta'ala kama yadda ya halitti annabi Adam haka kuma halittan annabi Isa take alaihi wasallatu ya halicce su dukkaninsu gaba ɗaya daga yunkun kasa gashi nan fasajada al الملائكة كلهم أجمعون نعم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون mala'iku gaba ɗayansu sai suka faɗi suka yi sujjada ga annabi Adam, sujjada ta gaisuwa, sujjada ta girmamawa. Sima wahi yana cewa da shi da Khalil wannan ana kiran shi taukidun ba da taukid. wato ƙarfafa magana ce bayan ƙarfafawa. saboda da kullu da kuma ajma dukka suna ɗaya daga cikin alfabus taukid wato lafuzza ne na taukidi kuma kamar da kuka karanta akwai nawa, akwai taukid lafzi akwai ma'anawi illa iblisa sai dai Shaifanin aba yaki an ya kuna ma'a jiri ya kasance daga cikin masu sujada shi kawai sai ya ja ya ana fahimta idan ka koma hau illa wannan ana kiranta istisna amma istisna kafa kamar da na buga misali hmm. ja annasu illa zaidan mutane sun zo sai dai zaidu kaga zaidu na ɗaya daga cikin mutane ana kiran shi istisna muttasil wanda yake abin da ke bayan illa yana cikin abin da ke gabaninta amma idan ya zama na abin da ke bayan illa baya cikin abin da ya gabace ta wannan ana kiran shi istisna munqati to shine anan saboda a can ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi ashe shi ba ɗaya yake daga cikin mala'iku ba shi yana ɗaya daga cikin aljanu da haka sai ga cewa ba zai iya faɗi ba ya yi sujjada saboda wasu dalilai da shi ya sani don haka duk mutumin da aka jarrabe shi da cututtuka guda biyu babu mai masa magani sai Allah subhanahu ta'ala girman kai da hasada malam a jarrabe mutum da girman kai da ɗagawa da hasada ya ga shi ba wanda ya isa sai shi koko dan mewa ne yake da kaza to irin wannan mai rashin lafiya babu wanda zai yaye masa sai Allah subhanahu ta'ala shi yasa Muawiya radiyallahu anhu dan Abu Sufyan Allah ya kara musu yadda yana cewa sau da yawa ma ra'aytu zaliman ashbaha bi mazlumin min hasid ban taba ganin azzalimi ba wanda yake kama da shi ake zalunta irin mai hasada. ana fahimta shi ne yake zaluncin amma kamar shi ake zalunta kullum ka gansa a ƙauke a goge a jemi a lalace sai ka yi tsammanin ko an cuce shi ne kuma shi yake cuta ana fahimta a wani wurin yake cewa kuma wato a cikin min khisalil khair laisa hunaka shay'un wato atyab fi khisalil shar min al babu wani abu wanda yake yafi soyuwa daga cikin ɗabi'u irin na sharri irin hasada menene yasa saboda ita yace one good thing da hasada abu mai kyau wato takan kama ma'abucinta kafin ta imma wanda ake wa saboda yan eh, an ce misali wane ya sai keke kana zaune sai ka tashi yaushe ya siya ka gaba ka da sukuni ana fahimta ai har ma sai a mai da kai karamin mahaukaci ai ɗazu na ga mutumin ka waye wane ne ka ganshi ai na ganshi ya tafi ɗinki ne da wata galle ne shadda ɗinki <laughs> ka zautu ana fahimta to ba mu yayi baka wanda sai Allah subhanahu ta'ala to wannan shine abin da ya samu shedani ga hasada ga kuma girman kai to duk mutumin da ya tattara irin waɗannan sifofi guda biyu sai dai a danga ya masa addu'a Allah ya yi masa don bai da lafiya ana fahimta shedani sai ya ke shiga cikin waɗanda suka yi sujjada gashi nan qala qala ya iblis ma laka kuna takuna ma'a A nan, Allah subhanahu Ta'ala ya kira shi da sunansa a wasu wuraren in ka koma yana cewa abin nan ƙala ma Allah ta zira iz amartuk menene ya hane ka ana fahimta ka yi sujjada a lokacin da na sanya ka menene yasa ba za ka tsira ba wani wurin kuma za ka ji ya sake kiransa qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta an kunta min al-ali shin kai girman kai ne ko koji kake kana ɗaya daga cikin madaukaka to anan Allah subhanahu ta'ala sai ya kira shi da sunansa domin ya gabatar masa da hanzari kaman kai ne misali wane kana tare da shi sai yayi maka wani abu wanda yake hankalinka bai kama ba sai ka ce wani zauna malam mamudu akwai wani abu da kai wanda nake ta san tambaye ka ana fahimta dan ka kira shi da sunansa don ka datse masa hanzari abinda Allah subhanahu ta'ala yake na anan qala ya iblisu sai ce ya kai nisantacce daga rahama la'ananne malaka Allah ta kuna ma'a sajirin me ce matsalarka me ya hana ka daga ainihin kasancewa daga cikin masu jira? me yasa ba za ka yi sujjada ba shin kana da wani dalili da yasa ba za ka yi sujjada ba to har kullum dacewa Allah subhanahu wata'ala shi ke dakar da wanda ya so shi yasa annabi shu'aib alaihi salatu wassalam a lokacin da ya kira mutanansa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib datarwa tana ga Allah ne subhanahu ta'ala idan bai datar da mutum ba babu wanda ya sai datar da shi kwatankwacin wannan ana fahimta ya faru lokacin sulhul hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da labari ya iso masa cewa an kashe Usman radiyallahu an sai ya ce to tunda mutanen nan ba yaƙi ya kawo mu ba mun gaya musu umra muka zo mu yi amma suka hana yanzu tsaurin ido ya kai ga har su kashe ɗaya daga cikin mu ɗan dangi yanzu ina so duk mutumin da ya imani da Allah subhanahu wata'ala da rana ta ƙarshe ya sanya hannunsa a nan ba ko dai mu shiga garin makka ko kuma sai mun kare gaba daya ana fahimta shi yasa a wani hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yadkhulu an-nara ahadun ba'a tahta shajara ko ba baya tahta shajara ba wani mutum ɗaya da zai shiga wuta wanda yayi mubaya'a a karkashin wannan bishiya ibnu taymiya yana cewa rahimahullah so mutum dubu 1400 za ka sai kowa ya sa hannu ya baya ya rasu rasulullah mun yadda Allah ya aiko ka da gaskiya subhanahu ta'ala ko dai mu shiga mu yi umra ko kuma ya zanto mun kashe su ko kuma ya zanto sun kashe mu sai mutum ɗaya. Judda bin Qais shine kadai wanda yake koma shi ma ya kiye mu baya kamar yadda shedani bai ba ana fahimta don haka dacewa Allah subhanahu wata'ala shi ke datar da wanda ya so yanzu kaga shi wancan ya shiga wuta shi kuma wannan zai shiga wuta shin malam akwai lalacewar da ta fi kasan gidajen nan guda biyu ne ita wannan gida ta farko Allah da kansa da ya halicce ta ya kira ta ajila wato magaggauciya duk irin yadda ka rayu a cikinta za ka kare ka kare, wancan rayuwa ita ce ta dahir duk inda ka shiga shi kenan ka shiga ya zo a cikin asar wa in kana isnadin sa akwai maganganu an ce jibrilu alaihi salatu wasalam ya sami annabi no alaihi salatu wasalam yace kai ne wanda yake kafi kowa cikin annabawa tsawon shekaru don ka shekara shekarar annabci kawai ka shekarar 950 sannan kuma an ce sai da shekara 40 a wani kaulin aka aiko sa a wani kaulin an ce ya shekara 60 sannan aka aiko sa kaga yana kusan shekara 1000 da wani abu yaya zaka siffanta mana duniya sai ce duniya yadda na kanta iya tsawon shekarun nan da na yi dubu ɗaya da wani abu wato kamar gida ne mai ƙofa guda biyu ka shiga ta nan ka fita ta nan ko ka fito ta nan ka shiga ta nan ana fahimta sai na ga masu sittin sabai to ka duba tsaurin ido irin na shaitan ya san duk yadda abu zai je ya kai ya dawo wannan rayuwar za a wayi gari an ce ta ƙare waccan da za a shiga ba za ta ƙare ba ba ta da ranar karewa duk kuma in ka da ka shiga idan ba ka samu ceton masu ceto ba to shi kenan ka dawo a wurin kenan babu mutuwa babu rayuwa amma ya gwammace ya kasance a wancan rayuwa ya gammace zaɓe ta ya faɗa cikin bala'i ana fahimta ya salwantar da rayuwarsa gaba ɗaya Ka kaga ainihin rayuwa ba ta yi amfani ba don haka mutun da Allah subhanahu ta'ala Ya gaya mana, "Sheituwani wanene ya sauri da maran faɗa da kowa da kowa?" Tausayin mu ta neman tsarin Allah da kuma dacewa daga wurin Allah sufana na hudu'ar. Na amga shi nan. Ƙodanar a kulle as jure libash shirin koda kashe hudumin kolfolin muhammadin maslum. Ka ya faɗa? Ba shi da wata hujja sai guda ɗaya. In ka koma shan ƙara ana Nakhairu min ne min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi shi alkhairi ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga yumbun kasa nan ma sai sake jaddada wannan qala sai ce lam akun li asjud ni ban zamo ba mai yin sujjada li basharin ga wani bil adama dan adam khalaqtahu wanda ka halicce sa min salsalin daga ƙiƙasassar ƙasa min hama'in baƙar ƙasa masnunin mai canzawa ko kuma mai ɗanɗano mai wari ni ɗin nan ba za ka same ni cikin masu wannan sujada ba ba zan yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba guda ana fahimta to kaga wanda zai yi wa mahaliccinsa haka yayi fito na fito da shi yaya kake tsammani ni da kai ai kaga idan da kunya misali idan da kunya ga shi shaifani ya an yi lauya misali ya layin ce ce ya Allah ni dai ka ji uzurina da kuma murya sassausa ba kakkausa ba amma sai ya faɗi wannan magana kai tsaye sai Allah subhanahu wa ta'ala ya to abinda ka zaɓi magana kenan eh abinda kai kenan qala gashi nan قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن, وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى فيك دشي فاخرج كفتا منها دقتك انت malamai sun yi fasassari guda uku karkashin wannan minha ko dai ka fita daga cikin mala'iku ɗaya kenan ko dai ka fita daga sararin samaniya biyu kenan ko dai ka fita daga cikin aljanna dukkani gaba ɗaya in ka koma yana komawa ne asali guda ɗaya fakhruj minha ka fita daga cikinta fa innaka lalle kai rajimun korarre ne an fidda kai daga ramar Allah subhanahu wa ta'ala idan ka koma can sama qala fa habit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj ka fita innaka min as-sagirin kai wani mutum ne wanda yake wulakantacce daga cikin kaskantattu gaba daya to anan idan mutum yayi laifi misali ni na laifi ko kai kai laifi ko aka maka ko suka maka menene yake kyautuwa ga mutumin da ya laifi ya yi tsaurin ido ya kausa saurance ko ko ya nemi rangwame da sassauci to shi ɗan bai haka ba ana fahimta da da aka ce da shi da shi halitta ce ta kirki wanda yake ya san abin da ya kamata a lokacin da Allah subhanahu wa ana ce to haɗa kayanka ka sauka sai ya faɗi ya ce to Allah ba ni dama jadan nan in ita ce za ta fidda ni daga aljanna ko kuma daga sama ko daga cikin mala'iku ko daga rahama Allah ba ni dama zan yi shi bai yi wannan ba saboda ya shirya faɗa ana fahimta fice kamar mutum ne ka kawo shi yana kwana ɗakin ka misali sai ka ce da shi a fice ya shi kan shi ce na fita a kaga ya shirya dama to abinda iblis yake nan gashi ga abin da ya faɗa sai Allah sun sai ce wa inna alayka la'na sai in ka koma wa inna alayka la'anati lallai la'ana ta lallai akan ka akwai la'ana ila yawmiddin zuwa ga ranar sakamako sau da yawa Allah subhanahu za zaka ji yana kiran yawmuddin yawmuddin ranar sakamako ana fahimta a ra'aita alladhi yukadibu bid kin baka ga wannan da yake kare ta ranar sakamako ba ana fahimta in ka koma cikin abin nan watin ya faɗi haka Allah subhanahu wa ta'ala watini wa zaitun wa quri sinin wa hadha al balad al amin laqad fama yukadibuka ba'du biddin wato ba za su karyata ba in suka ga wannan da ranar sakamako ayoyi da dama da dama innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi ja'im yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin menene ya sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yawma idin a wannan yinin na ranar sakamako rai ba ta iya mallaka ma rai wani abu kai al'amarin gaba ɗaya ɗungurgun ɗinsa yakan tattaru ne ya dunkule ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake kiran shi ranar sakamako don haka ranar sakamako ka je za a tsine maka tun daga yanzu kai tsinanne ne na tsine maka mala'iku sun tsine maka musulman aljanu ma suna tsine maka mutane ma suna tsine maka duk wani kuma ma'abocin la'ana shi ma yake Allah ya tsine maka har zuwa ranar sakamako ana fahimta don haka shi kuma yanzu ga abin da ya kudura نعم قال رب فأنظرني irin waɗannan maganganu manya تند abin da ya kamata ga mutumin da ya saɓa yadda nake ya nemi rangwame shaifani bai yi wannan ba in ka koma can qala anzirni ila yawmi in qala innaka minal munzirin ya Allah to abin da nake nema tunda ka riga ka ɗauki matsaya ka jefe ni daga cikin rahamarka ka da ni daga cikin aljannarka ka la'ance ni ka ɗaura tsinuwa a kaina har zuwa ran sakamako to ni ma ka bani dama zan ɗauki matsaya abin da ya faɗa kenan Kala ya ce shi shaytani ya rabbi ya allah anzirni wato fa anzirni kai mani dako dan saurare ila yawmi har zuwa ranar da za a tashi mutane daga cikin kabari Kala. Allah subhanahu ta'ala kai tsaye ce fa innaka minal munzarin kai nan? kana ɗaya daga cikin wanda za a saurara ma ba za a anshi rayuwarka da wuri ba kowa sai ya ƙare da komai sannan kai anshi rayuwarka daga baya ba abin da kake nema ba kenan an maka kuma idan ka duba ka ga yadda mutane suke juya rayuwa suke tafiya a kanta za ka gane cewa shaitani in bai yi nasara ba to saura kirfi yayi ana fahimta za ka dai misali wato mutane sun fi son ɓanna akan gyara sun fi son ƙarya akan gaskiya sun fi son kuskure akan a daidaita duk wani abu wanda ka sani wanda zai kai mutane zuwa ga tudun mun tsira mutane ba su son sa ba su son mai son shi ba shi ne suke da sansa ba ana fahimta kamar yadda aliyu radiyallahu anhu yake siffanta ‘yan sa na lokacin yake cewa kun wayi gari laisa ladaikum arafu min al-munkar wala ankaru min al-ma'ruf kun wayi gari babu wani abu mafi kama a wurin ku irin kyakkyawa sannan babu abu mafi soyuwa a wurin ku irin ƙarya da mummuna aiki shine halin da muke tsinci mu a yau zaka ga misali yanzu ka kalli halin da muke ciki a yau za mu taru mu zagi wannan mu zagi wancan mu zagi wannan amma idan ka kalli laifin tudu ne ba ana fahimta kai ka tattara ka tattara ka take naka ka koma kana leƙen na wani yanzu nan kwana biyar shida anan riga ciko. ba yan fashin daji sun zo sun dinga lugudan wuta ba ana ta kokari a tafi da mutane to cikin an kama wani cikin wanda aka kama yanzu akwai yan yankin an samu kusan mutum shida dama ka san da ɗan gari ne wai akan ci gari in kuma ka ga ƙadangare a cikin ɗakinka akwai inda bangon ya tsage to sai ka duba ka ga yaushe za mu shirya yaushe za mu gyara yaushe za mu marabci mai gyara duk farasata da za ka shiga duk wani organization da za ka shiga da nufin gyara koko a gyara koko a daidaita za ka samu kai kaɗai ne kawai amma duka goma mutum goma gaba ɗaya tara shirye suke da su salwantar da rayuwar kama muna da wani ɗalibi misali nan wurin najiyar yake aikin kafinta ya zo ya samu soja ya tafi yaron nan da aka zo akwai wai wani ɗan returns da ake kaiwa shi bai ansa aka wayi gari yaron nan aka yi masa dukan kawo wuka ƙarshe da yake gagarin ku nan kuma abin da muke da tunani ko zato wasu ne daga cikin abokanansa shi yasa akwai wasu ɗalibai akwai wanda muke karatu da shi ana yanzu yana riba navy ne wai akwai wani return da ake kawa za a dunkulo kawai sai dai kaga kuɗi gimos idan ka ƙi ansa suna tracking ɗinka sai nake a ka ansa idan ka ansa ka nemi masallaci ko makaranta ka bada saboda rashin ansan kuma ya kasance tashin hankali gare ka haka fa ake tafiya a wannan kasa. akwai wani ɗana yana NDLEA yanzu haka shi ma abin kenan sai a kawo kudi a kawo dubu talatin dubu ashirin a ce gashi me ya ce kai dai gashi kawai don't ask da ya ƙi ansa ya ƙi ansa sai suka yi isolating ɗinsa sai nace a ka dinga ansa amma kai karkashi tunda akwai shubuwa a cikin kuɗin in an baka ka nemi masallaci da ake gini ko makarantar kai haka ba ake ci ayo jama'a yanzu ka duba ka ga muna ta magana tsaro muna ta magana tsaro injiniya kwankwaso tsohon gwamna ya fito yake cewa sun bar gwamnati sojoji ba wani abu ba a taɓa yin gwamnatin da ta bai wa sojoji abin da suke so ba na kuɗi da makamai irin gwamnatin buhari ai kaga kuma shi jagora ne na NNPP ana fahimta to idan da da gaske ne gyaran ake so a 2020 shekara ta 2020 an baiwa sojoji naira biliyan 460 biliyan b b 460 aka ba su aka sake fitar da wata B100 aka ba operation yaki kada cumulative in ta haɗa kuɗin gaba ɗaya B560 kenan aka ba su biliyan 560 a 2020 duka in the name of security 2021 ba shi wani last year aka fitar da B460 aka sake ba su in the name of security duka tsaro wannan shekaran shekara nawa muke yanzu 2022 sai aka fitar da 571 b571 biliyan 571 duka indinam of security me ya canza ana fahimta to in har da gaske ne gyaran nan da ake magana shi ake so a yi sannan da 'yan majalisu da sanatoci suna aiki ne don talakawa iri na irinka wannan security vote inda ake barinsa a dinga watanda ya kamata a dinga accounting ɗinsa ai son security vote shi bai da wani accountability ana fahimta yadda ka so kawai kamar wani yare na ƙur'ani omnun au amsak da gairin hisab in ka so kawai da yadda ka so ba mai ce maka danne ba mai ce maka mai aka yi ba mai ce maka ya za'i to inda gaske ne wato abin nan apc da gaske take ta zo ta yi gyara from local level to national level sai a to magana security na yanzu ba wani magana wai security vote duk wanda aka ba security vote must account for it sai ya mana bayanin ya aka yi in fa da gaske ne suke sun zo su gyara abinda suke yawa a pdp wai kun gaza kun kasa in nan da ku sai ku zo ku gyara amma in ba ku yi haka ba yaushe kuke tunanin da zai zaɓe ka ana fahimta to shi ta daga cikin aƙidar mu a yanzu ba maganar jam'iyya babu ita an gama wace da shinkafa za yi ana fahimta duk wanda ya yi abin da ya kamata to shi in yana kan kujera sai mu tsaya mu ga Allah ya bai da shi amma duk wanda ya yi abin da bai dace ba ba apc ba ko kai ne buhari za ku kawo out we force you out ba wannan magana saboda mutane they are really suffering ana cikin fitina mana da talauci so we cannot put our arms firm now idanun mu muka dinga campaign muka ce ayi aka yi to kuma tun da tsaraka ta sami kuma sai mun ce ga tsaraka an same ta ba za mu ja bakin mu shiru ba na faɗa shekaran jiya sukari da abina eh, gero to madara ma misali mu ce da madara in ka lura ya baye abin yana deforming sauka yake wai an ma gara ba za kan bana. saboda yadda gero ake flashin a can anan babu ko wata kan sheki to kuma haka ne za a ci gaba ana fahimta to lallai lallai da na faɗa mu muna da ainihin eh, wato mu muna mun taimaka wurin waɗannan abubuwa dole ne in gyara kai ka gyara shi ya gyara ita ta gyara yanzu bari ka gane mu namu side effect din yadda mu ma muna da hannu yanzu da Allah subhanahu wata'ala zai daura muku kiyama ana fahimta sai zama na kawai shi kiyama ɗin nan akwai tsantseni ba ruwan shi da wasu kaya sai tiyobo kawai mu za mu koma mu zage shi kai ai tun da ake kalama hukumar nan ba taɓa matsi a cikin kiyama irin wannan <laughs> ina so ne cin magaban to wai malam kana kiyama kana kiyama kai ne chief security na local government mala ko ma ta hanyar security vault ba za ka fahimci wani ba sai ka zo ba kai wai wai tiyo bo saboda tsaya kira wa kai tsaya to wai wai ma'ana me kake so yake nan ya saci kudin ka ya yayi abin da ya kamata to ya satan kuma ka ce an sata kuma kai ka daura shi akan hanyar satan to dole ne mu gyara jama'a muna da irin namu matsalolin su ma shugabannin suna da irin nasu matsalolin kuma yadda nake faɗa ai ba wasu halitta ne Allah ya halitta koko daga cimre to ai yadda muke din symbol ne ai tambari ne irin na abin nan hmm. in mu nagartattu ne su ma nagartattu ne in ma mu ma wani abu ne su ma haka din ne to why should we complain me yasa zamu ce ba ai ba in dai mu nagartattu ne to su daga cikin mu aka zabe su su ma nagarin ne in kuma mu wasu abu ne daban to su ma din daga cikin mu ne wasu abu ne daban me yasa zamu koka to muna da buƙatar mu gyara ka gire shi ɗani. yadda ya fito na fito da Allah subhanahu wataala shi abin da ya nema kawai a bashi dama kar a anshi rayuwarsa kamar yadda za a anshi taka cikin gaugawa a ba shi dama har zuwa ainihin lokaci wani lokaci ne ila yau milwa ila yau milwa ƙotil ma'alu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an baka dama zuwa ga wannan lokaci sananne wato shi ne tashin alkiyama za ka ta rayuwa kowa ya rayu a yi shi ya ƙare kowa ya zo ya ƙare ya tafi amma kai kana da dama har zuwa wannan lokaci sananne to kaga idan bakin tsaurin ido irin na shaitani an baka dama har yanzu kana fara daman da zaka ce Allah na tuba Allah ka min gafara Allah ka mani kaza shi ba shi bane wannan Allah tunda ka ɗauki matsayi ya Allah to ni ma ga matsayar da na ɗauka, ga abin da ya ga Allah قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين شيطاني سيدي يرن ترن قال رب يتي يا الله إن كوما تنسما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yace wallahi na rantse da buwayarka sakamakon abin da kamun ka sako da ni daga aljanna kai ni kaskantacce ka tsine mani albarka ni ma na rantse da buwayarka da girman ka, duk ranka ta kafin ƴaƴan da za su fito tsakan Adam ni ma sai na salwantar da su gaba daya zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya ba za ka samu da yawa daga cikinsu suna gode maka ba shin wannan abu ya tabbata ko bai tabbata ba ana fahimta to anan sai jaddada qala rabbi yaki ya allah bima aghwaytani na rantse da Allah ya Allah sakamakon abin da kai na badda ni la uzayyinanna lahum fil ard wallahi zan kawata musu abubuwa a cikin kasa wal aghwayannahum ajma'in wallahi sai na badda su gaba daya can kuma yake cewa qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alai la in akhartani ila yawm alqiyama la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila sai na halakar da zuriyarsa gaba daya sai kada to mallan ka duba ga halin da muke ciki a yau halin da musulmai suke ciki a yau abu ne wanda yake zai baka tsoro yadda ka san babu addini yadda ka san ba qur'ani yadda ka san ba kaza haka ake rayuwa kowa da ka sani in ka ga mutum a wuri a naɗe malam dama ce bai samu ba da ya samu dama sai ka ji hadisin ya canza fasalin ya goge babin ya sauya. to har kullum abin da nake faɗa mu yi fata mu yi fata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe kullum tunaninka abin da ya kamata ya zama kenan wannan rayuwa duk abin da kake yunkuri kake hankoron ka je ma wani sai da ya je wurin ya daidaita Allah ya kira shi ana fahimta sannan abin da kake so ka zama kafin ka zama wani ya zama bayan ka zama in hamma ka zama abin da za ka zama ba kai ne na ƙarshen zama abin da ka zama ba wani ma na biyu don haka duk mutumin da ya rasa imani wannan shine tsara babba Allah muke roƙo subhana ta'ala ya datar da mu kuma ya kashe mu da ainihin tauhidi mu dasa aya ana insha Allah a ah, in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka kwana Na. Salamu alaikum Allah ya fara malam eh, takawa amin malam mutum ne ya aure mace sai ta zo da yarinya yaron mutumin sai ya ga yarinyar yana so ya auren ya hukuncin auren to idan bai taki uwar ba yana iya sakinta sai aure yarinyar in kuma ya riga ya take uwar shi kenan babu aure an fahimta mutum ne ya auri mata sai ta zo da agola daga wata gida daga wani gidan wani yar wani misali to in bai riga ya take uwar ba yana iya cewa kai kin mun tsufa yaron shi na akwai aure tsakanin su eh zai iya aurenta yaron shi eh yaron sa na iya aurenta eh ai ban fahimci tambayan ba wato ita ta zo da ɗiya shi kuma mijinta na yanzu yana da yaro hmm. yana iya auren wannan ɗiyar ta kawo babu ne hmm. eh. assalamu alaikum Allah ya tsara malam ɗaukaka malam ne gaskiyar cewa mala'iku sun fi 'yan adam yawa kuma sannan yadda 'yan adam suke mutuwa haka su ma suke mutuwa ko kuma su sai an busa kaho to wannan matsala ce wacce 'yan baka sun tattauna a kanta amma zance mafi inganci shine mala'iku ba su mutuwa ba su aure ba su ainihin sha'awa ba su cin abinci ba kuma su sha su an halicce su ne don tasbihi babu kuma wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wata'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunonin ka sai shi kuma bisa ga siyakin wannan aya mala'iku sun fi ɗan adam yawa na sai wannan yana malam fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma malam cewa malam na shiga sallah la'asar tare da liman sai na samu raka daya bayan liman ya yi sallama na tashi na kawo raka uku sai na manta ban yi tahiya ba to malam yaya za a yi na gyara sallah na to tahiya ai tahiya na farko ya manta da eh da da zama dan tahiya duka wannan sunna ce idan abu bai yi nisa ba sai ka dawo ka gyara sai ka yi ba'diya shine abin da zaka yi na assalamu alaikum Allah ya fara malan lafiya malan ina da aboki amma ba musulmi bane matar shi kawar mata ta ce tana yawan shigowa gidana suna hira kuma na ga kamar matata ta fara ɗaukan ɗabi'ar daga maganganun da suke hira shin malam na yi laifi idan na raba zumunci da ke tsakaninsu to asali asma'u bintu abubakar radiyallahu anha mahaifiyarta ta taɓa ziyararta sai ta ce ba zan saurare ki ba sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni musulma ce ke kuma musulma ba sai aya ta sauka لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين ما تقرشي وان با مسلمي با بي yaƙe ka ba bai taimaka a yaƙe ka ba bai fitar da kai daga cikin gidanka ba bai taimaka a fit da kai daga cikin gidanka ba sannan kuma bai zo da wata ɗabi'a wacce ta fi karo da ainihin addininka ba wannan babu laifi kai mu'amala da shi amma duk in an ba a samu waɗannan abubuwa ba ana fahimta ko ko suka ci karo da waɗannan abubuwa to kana da dama ba laifi bane domin gudun kada imani ya rawa ka raba ainihin alaka na babu laifi suna magana a fara daukar da eh sai ya hana su ya hana su mu'amala babu laifi tunda gashi abin nan imani ya fara rawa kuma ɗabi'u an fara ɗaukan munana babu laifi sai sai zama ta kowa ya zama shi hmm. sai tambaya na biyu ce malam idan mutum mai iyali ya mutu sai ya zama na matarsa ta sake aure mala a ranar gobe kiyama a matsayin matarwa za ta tashi saboda na ji an ce kowane namiji da matar shi zai kasance a gidan aljanna idan ta shiga aljanna da mutum farko ko miji na biyu eh, akwai maganganu na malamai akan wannan bisa karkashin wani hadisi wanda malaman hadisi suka ce bai inganta ba abinda aka ce shine za ta kasance da wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u ana fahimta wanda ya fi kyakkyawan ɗabi'a a cikinsu da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai haɗa ta wallahu ala na sai tambaya na ƙarshe ce malam assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi ya ce malam menene laifin wanda za a yi ana karatu da shi yana jin dukkan umarni da hannun wannan karatun amma da ya bar wajen karatun sai ya koma cikin munanan ayyukansa tamkar bai taba jin wa'azi game da abin da yake aikatawa ba malam dan Allah ya matsayinsa yake to wannan ana jiye masa tsoro kada ya fada cikin munafikai saboda duk mutumin da zai ji wa'azi ya karkarwa sannan kuma da ya bar wurin ya shi zama wani abu daban to lalle ana jiye masa tsoro kada ya fada cikin munafikai sai ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya bashi sabati tsayuwa da juriya da kuma tabbatuwa akan shari'a wallahu a'lam abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kula da matsuguna waɗanda ainihin ba su abin da suke cikin damuwa ko ina suke Allah ka kai musu taimako ƴan uwanmu da suke tsare a wurare daban-daban a cikin ƙasar nan Allah ka sada su da ‘yan uwansu, Allah ka yi musu dalilin kwacewa da gudu daga hannun waɗannan ‘yan fashin daji, waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya, mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari, na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya, wannan ibada da muke Allah ka sanya mu daga cikin ‘yantattu, ya Allah ka sanya mu daga cikin ‘yantattu, ‘yan kasuwa da suke kasuwanci don taimakon mutane Allah ka yawan dukiyarsu. Allah ka tsare musu dukiyar su kai musu albarka a cikin ta sojojin kasar nan da suke fagen yaki a ko ina suke Allah ka taimake su waɗanda suke aiki dan ƙasa sannan kuma dan ƴan ƙasa Allah ka taimake su waɗanda kuma suke aiki dan wani abu daban Allah ka taɓa zuciyarsu ka shirye su in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka sauya mana su da wasansu don mutumin da yake da yawo ko kuma gudunmawa ko taimako ko ƙarfi ko kuɗi wurin taimakon wannan ta'asa Allah ka shirye shi ya daina idan ba mai shiriwa bane Allah ka hana shi kone ya Allah duk abin da yake takama da shi Allah ka kwace ka daura masa fitina daban-daban wacce yake ba wanda zai yayi masa in ba shi ba marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين